abudu wala mahajuru mahama nakaha bi ghairi iznin famfisa kun wadaha wa ru'u dinarin mastahal min ha'i nabtana wa zabihil amal wa in yamu zawajin falir su hadaru wal akaso lil haji fihi nazaru wa a alamnihi wa aqidun alamnihi hala sigar ala shurutin qutalatin bin nazar innam nuhu ba'ada dukhuli in naunuhu ba'adal bulugi da hala ma ilmihi yalzamuhu ma hamala wa haisu lam yablughu wa in bana fama fa in bana fama yalzamuhu shay'un fa habhu alima wal hallu bil fazhi bila talaqi in radda zaka wa bila sadaqi wal abdu bawa wal mahjuru da wanda ya kasance aka sha maka ce sabiyan kana au baligan safihan wal abdu bawa wal mahjuru da wanda aka sha muka ce shina karamin yaro ko kuma safihi na amma baligi mahama naka ha duk yayin da suka yi aure bidoni isnin ko bigar izinin ba tare da dama ta ainihin shi bawa bai samu dama da izinin sayyidi ne bai aure shi kuma yaro karami bai samu dama ga waliyi ne ba ko wasiyi na mahaihi ne ya aure ko kuma shi wanda ya kasance safihi ne baligi bai samu dama ta mahaihin shi ba bai samu dama ta wasiyi mahaihin shi bai aure to gairi innin ba da innin ba fi Ban wadaha sahun bude aure wadaha shi ke bayyana to idan aka buɗe aure ana ba ta wani abu idan an yi duhuli ko ba a ba da komai in ba a yi duhuli ba ana basuwa an yi duhuli ko ko ba a bayarwa in ba a yi duhuli ba ya matsala take fiye tafsirin sayati ya ce wa rubu dinarin in dinari lahashi aka bata za a bata in dinari limasta hallako? bai masta halla domin abin da ya halatta na farjinta nan za a bata rubu dinarin bai masta halla domin abin da ya halatta min hana da gare ta ya take ta in ya kasance safihi ne amma baligi ya taka to za a ba ta rubu dinarin saboda wannan auren da aka yi wanda ya kasance shi sai dai bai san da shi ba za a ba ta rubu dinarin tun da shi bawa ne baligi ko kuma yaro ne a ko kuma hajuri ne amma baligi safihi ne to za a ba ta rubu dinarin limas ta halar domin abin da halatta takinta da yi amma banda karamin yaro mahajori wanda kasance ya yi aure ba da izinin ainihin mahaihin shi ba ko ba da izinin wasiyi ne ba nan ko ya taka ba a ba da komi saboda ke ne kal'adami wa rubu dinarin laha watan za a ba da rubu dinarin gare ta ya masta halla domin abin da ya halatta min ha da gare ta na in ya kasance ya taka wa za wannan bihil amalu bisa ga wannan kauli aka aiki wannan shi a kauli na malikun asan radiyallahu anhu da shi da ibn qasim sun ta akan cewa lallai haƙiƙa za a ba ta rubu dinar akan takin da an kai mata saboda can wal abdu shi wa sayyidu muhayyirun bainal bainal imda'i wa adam al imda'i shi ma wanda ya kasance uban yaro ne wanda ya kasance sifihi ne baligi ho muhayyirun ashe kenan kaga tunda akwai hiyari tunda ana jin hiyari akan bude aure ashe kenan bude auren nan ba muttafaqun alaihi na ba mu jama'un alaihi na ba tunda haka ne za a bata ru'u dinarin wasu maluma sun ta akan cewa komai ba a bata wa in ya mutu wa in ya kasance ko mijin ya mutu ha da yake da yake muna da ka'ida almautu kadduholi nan watan bawa ya auri mace da ya auri mace ba da innin sayyidi ne ba watan sai kuma Allah ya washi wannan mijin mutuwa ko kuma alal misali watan mahajuri baligi yi aure ba da innin sayi, ba da innin shugaba ne ba da innin ainihin mahaihi ne ba ko kuma ba da innin wasiyyin mahaihi ne ba shi kuma sai ya cika to nan wa in yamu zaujin idan miji ya mutu falɗe su hadarun babu gado gado zai tafi banza ba a bata komai to wal aksu to in ya kasance ko nan ga miwa mutu nan ita matar ta mutu sayyidi bawa ne alme ba da sani ne ba aka ce bude aure shi an maslaha in ainihin shi wata shi bawan ya mutu idan bawan ya mutu mi a fa'ida ba ta dai gado ne ko ashe shi kuma sayyidin nan bude almin nan shi a maslaha gare shi haka nan kuma inda ya kasance sabihi ne balige yi aure abinda an maslaha in ya kasance shi ya mutu a bude aure idan ba bude aure ba wannan mata za ta yi gado babu mallaha ciki ko to nan wal akasu lil hajir fihi nazarun wal sun koye an nazaru dibi na maslaha ya tabbata lil hajiri ga ainihin shi wanda sha muka ci ba wannan shine sayyidi ko kuma ainihin shi uban yaro na ko wasiyin ubanai an gane saboda ita mata ta mutu sai shi sai shi ba shi gani mi ba wane zai samu dake an san shi ba ba shi gado ko maji ta gehe to sai mu diba mu gani nan ga in ya kasance shi a safihul balik sai ita matar ta mutu da wannan matar ta mutu sai kasance sai shi sayyidi sai shi shugaba wanda kasance wasiyi ne na uban shi mahajurin ko kuma shine uban shi sai hidiba shi gani bisa ga maslaha nawa ainihin shi wannan zai gado shi mijin nawa zai gado in ta bar kuɗi da yawa sai ya ce na yadda da almi sai a ce kawo sadaki an ce almatu da hudu ce ga sadaki shi ku sai shi nemi gado na ɗane ko ko kuma na wasiyi na na wasiyi na yatimi ne wanda kasance baligi na don haka ciwal akasu in ya kasance sun kuye ne nazar dibi na maslaha ya tabbata lil hajari ga wanda ya kasance sha makance safihi baligi fihi ga wannan matsala aqidun wanda ɗaura aure alamnihi ga ɗan shi halar sigari lokacin karamcin shekaru aqidun alamnihi mutum na ɗan ma'armi ga ɗanai halis sigari lokacin yaro shi na karami ala a akan sharuɗa muqtadatin wanda ya kasance abin dibi ne bin nazari bisa ga maslaha ya maza mazaha yaron ga gashi karami sai ga wata yarinya mai kyawun gaske kuma ya kasance uwayenta masu hali ne yar daraja ce yar girma ce kuma tana da karatu amma yaron ga shi ko bai sa almenta ba dan karami na sai ce ina son a bani ku bani yarinya gita ku ku bani yar gita ku in gama da ɗana wani sai suka ce to mun yadda za mu baka aure amma har da sharaɗin cewa in ya girma bai mata kishiya in kuma mata kishiya ya saki na ga hannunta sakin wannan mata na ga hannunta kuma da sharaɗin in ya girma bai sayan boya shi gama da ita in ya sai boya iyanta boyan nan na ga hannunta ala shuruɗin tadatin bin nazari akan maslaha su mallaha na ga ɗaya su sa irin waɗanga sharuɗa kashi girma shiga ya kamata shi mata kishiya kai shige ma shiga ya kamata sai buya da ita to in ya kasance wanda dama madaniyar armai akan irin wannan ko kuma shi yaron ya ga wanda ya kaso ta ginda mai irin wannan shirɗa ce ya yarda da su an ka faɗa ma mahaihi mahaihi ce ya yarda aka ɗaura aure a hakan haka wa aƙidon alamnihi wanda ya kasance ya ɗaura aure ga ɗanai halar sigari lokacin yaron shi na ƙarami ala shirudin akan sharuɗa su sharuɗan nan muƙtadatin wanda ake dibi ne bin nazari akan maslaha in namnuhu ba'dal bulugi hala in namnuhu idan danai da halaye da hole da wannan yarinya din da wannan mata ba a bulugi bayan ya balaga da an kai waɗanga sharuɗa watan bayan ya balaga sai da hole da ita ma ilmihi ya kasance kuma da sani ne ya zama huma hamala ma ilmihi da sani ne ya yi da huli da ita ma'ata da ilmihi sani ne cewa akwai shirin da uba na ginda ya mai akan auren wannan mata kuma yadda bayan ya balaga sai duhuli da ita an gane ko to nan kan yalzamu ma hamala ma hamala abuhu abinda mahaihi ne doko ko kuma hamala bi nafsihi abinda doko mu kai ne yalzamuhu ya zance shi shikenan la maqala lahu bai wata bai ce to ni ki sani arme zanyi tace ta ce to in ko kai arme ni ko ina sakin duka arma dan muna da wanga shari'i tsakanina da kai shan ina nan lahiya lau <laughs> ah, wadda an ka arma ba mazlaha ba mazlaha za a dibe a yi ko kuma ce to ni zan sai boya in taka ta ce in ku kasaita ina ɗauta ta da kasaita duk ina ɗauta ta a kan shari'in da mun kai da kai shi ke shari'i na nan to nan in ya kasance baligi na ko nan in ya kasance ya balaga amma kuma ya balaga amma ya sun da sharuɗa banda inda ya kasance ya balaga ya yi duhuli da ita bai san da sharuɗa ba nan sharuɗa ne na nan lahiya lau ko kuma shi na ƙarami ya yi duhuli ita shi na ƙarami ya yi duhuli ita amma shi na ƙarami bayan ya balaga amma kuma ya san da sharuɗa ya yi duhuli da ita shi na ƙarami ya san da sharuɗa in ya balaga bai yi duhuli da ita bai sake zakinta ba ya ce to ni har sharuɗa nan sun yi min nauyi kuma ana saurara mishi wa haisu lan yabluk lokacin da ya kasance bai balaga ba wa in bana in ya kasance ya bina amma shi ku ba baligi na ba kwamma ya zama hoshe'un ba abin da ke lizimta ta kai ya ce nan ba abin da ke lizimta ta in bai sani ba in bai san sharuɗin can ba sai ce kai wa haku ka zace shi alima ya san sharuɗin nan ba abin da ke lizimta ta yi in dai bai balaga ba ya samu shi take ta saboda take ne adami to nan da ya kasance ya roƙe da sharuɗa ko kuma shi Mahaifin yaro roƙe da akan wannan sharuɗa ɗin to ya za a yi nan ya ce wal fasho. wannan bude aure ana wal hallu bude shi ana yi ne bil fashi da budewa wal hallu bude wannan auren bil fashi da budewa ne bila alaƙin babu duk saki ba da saki ba iyaka kawai a bude aure aure ya bude in da zaka in ya kasance shi yaro yarda akan wannan sharuɗa ko kuma shi wasiyin yaro ko kuma uban yaro ya yi raddi akan wannan shirɗa ɗin wa bila sadakin kuma ba a bada komai ba sadaki watan bila talaƙin wa bila sadakin alfas a annikahu yanfasihu bi gairi talaƙin wa bi gairi alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam eh akwai wanda gabace haka tambaya hmm. eh ya doge cikin shakka ya sallame shakka na nan amma bayan haka nan ta gushe akwai sallah amma in ta doge har bayan sallame ya sallah ta abin ya doge shakka ba ta jaye mai shi mai da sallah to maluma yau suka ce wujuban zame suwa saboda ya koma can cikin wanda ya kokanto ga kari wa mm, shakkun fi hadisin ba da duhurin ulama can sun kame da matsalar hmm. Hmm. Eh. Eh. Eh. sai arwala ta kare na'am wanda ya kasance hafizi ne shi na cikin ya ɗauki alkur'ani da arwala ko hafizi ne ya rika alkur'ani da arwala shi na cikin sai alwala ta kare ba sai ya tashi ya sake alwala ba wanda ba hafizi banda rike da alqur'ani shi rike da alqur'ani shi na karatu ne rihi ya homai abinda maluma suka ce ya saurara da karatun alqur'ani sai ya gama rihi ne ya ci gaba ba sai ya sake alwala ba hmm. eh? Eh. Eh, a jutsun mai haila ta shigo ba hukuncin tana ta yi can muna magana akan lauhun can allo aka magana nan kuma jitso aka magana ba matsala guda ba ce matsalan mai haila wasu malumma ba su shigar da ita cikin jitso ba amma wasu malumma sun shigar ta cikin jitso amma ha ƙur'ani gaba ɗai amma dai eh, saɓanin ta shi na ta yi insha Allah hmm. kutubul ilimi ana ɗoka ko da ai tafsiri ne a game mai haila to wasu malumma sun ce makaruhi na ta ɗauki kutubul ilimi kamar irin fiƙi da hadisi ba za ta ɗauka ba an karhanta mm. eh. eh. can cikin bayan sirdi ba shi da wurin aji kayayyaki ba ai wannan wurin aji kayayyaki na ana aza babu komi babu komi don ba ne an kaho ba mm. Mm. Eh. a ya dai zama juz'i amma dai babu halicin doka sai da alwala ko da haka nan eh. dan nan da aka magana akan muta'allimun ha ba alimun ba ba mu'allimun ba ana magana akan muta'allimun kuma ko shi halfi qira'ati lokacin karatun saboda yawan amfani da alkur'anin don haka an kace nan ya samu shi doka ba da alwala ba hmm. malamin eh sauran tafasiru kana ganin akwai tafsiri wanda kasance za a jira aya goma gangame sannan a zo da fasarar su ko to tare da haka na aya harufa na fasara za su rinja ayoyin ce ne ga akwai hadacin hamma aya ka taba haka ko baka da alwala ayoyin guda goma ka samu ka shahe su haka duk malumar su bayani akai kai. Hmm? sun yi mata kisha kina eh, tana tana yantar da boya eh, sai da ta ta ta ta ta an samu ciki ta ta ba ma ta zama ummu walada ba tana da tana sha'iba ta ai ko eh, eh.

mai sana alkur'ani bai ɗauka alkur'ani sai da alwala hmm. don ba ibara ta shiga ciki ba kazubi na yake ciki ya cikin ibaratun yake ba ya cikin ibaratun shi a cikin kazubun <laughs> eh, eh. Hmm. ita eh. in ta sa sharadin cewa biyu mata ta za ta tafiyarta eh. to wannan sharadin yana ai wannan sharadin duk shina nan amma dai wannan ai bisa ga maslaha na in kari ba mai an maslaha tahiyar ta ko ta yau da an ka auro kaga yau da auro shi a maslaha don haka nan maslaha ta aka dibi ai shi uban sharuɗa gindaya ko an hagin da ya mishi kuma ya ɗauke su ya ɗaukan ma yaro su ya zama huma hamala hmm.

saboda za ta faɗa cikin najisa ai can mun watan ba a ɗaukar duk abin da adda rubutu ba a tsarki da shi labin wa ban banda abin da adda rubutu mai bayani wa lokana hu batilan ko suka ce nan yan an ka diba akwai ma a hurufu saboda an ka ce a a alhurma ta hurufu ɗin to nan ma gashi nan ga sunan Allah bayyana ciki ne ko da da wani yare an kawai sunan Allah balle ma shi na wani kwaɗi mu Allah muka kwaɗi kuma haka yake da larabci akwai inda kasance ba haka suka sawa ba kamar irin masu sake da ko takari haka kamar irin mutanen taki da kasa ko takari suke sawa suna nuhin Allah to kaga duk irin irin waɗannan dai duk abin da aka ambato in dai sunan Allah aka nuhi kamar kila irin yarbawa masu rubuta da kila da yaren su to in dai hakan da sunan Allah ne <coughs> haram na ai mai wulakanci duk wanda an kurbata sunan Allah inda sunan Allah na haram na kan tashi sai maluma suka bayana bayani akan kawai asma'ul anbiya'i shi irin asma'ul anbiya'i suna da irin wannan alhurma ko ba su da sai maluma suka ce to suna annaba ba shi da irin wannan alhurma sai an hada da alaihi salamu in an kasa dai yusuf an kai su babu komi ko an kasa muhammadu an kai su babu komi an san sunan wani mutum aka nuhi amma an kasa alaihi salam an san annabin allah aka nuhi sai mallancin wajen matsalar duka ƙwar'ani eh. hmm. ta shiga ciki inda ya sallallahu alaihi wasallama an kasa ai an samu allahu wannan bai ciki swa bai ciki hmm. ba ya ciki ba ya shiga ciki wannan ramzi ne wanda ya buga lehi shi ba da ya yi lehi shi da sa da ya abin ba a sa shi ba sosai hakika sai ka ɗaya daidai wurin sai haƙo ne sai ka yadda saura malancin wajen yara wajen kana so ke sunan Allah wajen yara na turba ƙur'ani mallami na karantar suwa ya zanyi makaranta na da yawan talibai haka mm. to yara suna da al'ada in sun haƙari karatu wanda duk bai iya allo ne ba mafi yawa wanda akwai waɗanda ba su da kula da su kuma gida a daddaka musu allunansu kawai yaro da inda ya tashi ɗai sai ya aji allo Mm. cikin makaranta mm. to in an kawace haka masu biya ana kare akwai allunan yare gehu da mm. gehe ana tattara su yi eh. mallami na ce makila wani shi tattara cikin almajirai ko cikin almajirai to wannan sai ya yi arwalla ba sai ya arwallawa duk aikin ibada ne a yi eh? bambantawa tsakanin kaho da caga abinda aka ce mai hijama kaho wanda aka yi ga kai ko kuma wanda aka yi ga sashen jiki wanda aka sa abin jawo jini a jawo jini a jawo jini a jawo jini injini taro an haka gwagwadon taruwa ta sai a kwashe shi a tusuwa shi kuma s2 iyaka kawai abin ga a sa a caga a caga a caga in an ka caga sai a sa abin da aka kwashe jini shi na hituwa ana kwashe shi hajjini shi bar hituwa kuma kowane sa inganta manzo sallallahu alaihi wasallam an yi mai kaho صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم